da suka ji an tarbo su ta nan sai suka ce to ai ibnu maja ya ruwaito a sunan nashi hadisi mai lamba 4177 imam ahmad a musnad hadisi mai lamba 12780 da bakwai da da da tara arba'in ɗaya. abu ya Ala a cikin musnad hadisi na dubu uku da da da tara tamanin biyu. imamul haƙi a cikin shu'abul iman hadisi na 8113 na tabbatar da su masu faɗin wannan ƙarshen ta ko ganin sa ba su yi ba kaga wannan shine musnadu abi ya'ala juz'i na biyar nashi ga kuma sunan ibn majanan ga al na imam ahmad duka littafan da na ambata suna nan imamu ibn maja yake cewa haddasana nasr ibn ali thana abdul samad wa salmu ibn qutayba qala thana shu'ba an ali ibn zaid an anas ibn malikin qal in kanat al-amatu min ahli al-madina la ta'khudhu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fama yanzu yadahu min yadiha hatta ta zahaba bihi haithu sha'at min al-madina fi hajatiha so ce to ai wannan hadisin a ciki anas dan malik ya ce in kanatil amatu lalle wata daga cikin bayi min ahalil madinata daga cikin mutanen madina la ta'khuzu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tana riko ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to inda ake gane riko ne wannan fama yanzu yadahu min yadiha annabi bai fisge hannun shi bai cire hannun shi daga hannunta hatta ta zahaba bihi haisu sha'ata har sai ta je da shi duk inda ta kaso minal madinati a garin madina fi hajjati ha biyan bukatarta jama'a kamar da kuke gani allah ya azurce mu da samun bakuncin ɗaya daga cikin manyan malumanmu waɗanda suke a fitina ga 'yan kogo sheik abdulmutallib gusau wanda aka fi sani da mai kifi ko? malamu ne maka barka da zuwa to kun ga wannan hadisin da shi suke kafa hujja sai ne ce o ƙaramin sani kukumi wannan hadisi hadisi ne da ifi isnadan da ya zo ya zo a cikin shi akwai ali bin zaid bin jidu'an wanda ko yare da muka yi karatun bulugul maram da su sun san kowane ne aliyu bin zaid bin jidu'an amma da shi suke laɓewa su kafa hujja na san duk inda suka nufata amma yanzu zan sa da kansu su yi furuci su ce lalle sun yadda da ifi ne muna da tarjama shi a littafin tahzibul kamal juzi'i na bakwai shafi na 299 zuwa shafi na 303 idan muka duba nan hazibul kamal yana nan ga su can gaba ga hazibul kamal nan juz'i na bakwai shafi na nawa shafi na 299 zuwa shafi na 300 da nawa da uku ƙarƙashin tarjama ta dubu da da shida 4,697 malam ya kawo tarjama wane ne aliyu bin zaid bin judu'an an fahimci wannan a ciki a gurguje yana ambatawa cewa ya ibn ma'in ya ce da'ifun a wani gurin kuma ya ce laisa bi zaka wani wurin kuma yace da'ifun fi kulli shay'in yace da'ifi ne cikin komi wani gurin kuma yace laysa bi hujja ya hayab numa yana cikin malaman aljarhu wa ta'dil ko na farko kenan sannan imam ahmad bin abdul bin abdullahi al-ijli ya ce yuktabu hadisuhu wa laysa bil qawi kuma kana ya yau dan shi'a ne mun ji na biyu ko don haka inda ake cewa a rikin mazinaci ake cewa ai da annabi to dan shi a yarwaito amma muna tafi ai alhafiz abu bakrin Muhammadu ibn ishaq ibn kuzaima yake cewa la ahtajju bihi li su'i hibzihi ni ban kafa hujja da shi saboda munin ya wara waramahu Ibn adi bil guluwi fit tashayyu ibnu adi ya jefe shi da guluwi cikin shi'a ko cikin shi'a gali ne mutum ne wanda yake mai guluwi kuma wadda afahu ibnu adi ya da'afa shi imamun nasa'i ya ce da'ifun imamu dara kutuni ya ce la ya zalu inda fihi linun abu hatim ar-razi ya ce laisa bil qawi yuktabu hadisuhu wala yuhtajju bi hadisihi abi zur'a yace laisa bil qawi imamul ya yace wahil hadis da'ifun fihi mailun anil qasdi la yuhtaju bi hadisi. imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a yace laisa bi shay'in kamar yadda ibnu hibban yake ambatawa mukalla duka malamai sun tarmai ko su yi maganganu to za su labe su ce ai saboda yana son ahalul baiti don shi ne aka tsane shi saboda masoya ahalul baiti ne menene menene menene menene da makamantansu muka ce to yayi kyau na biyu mutane ku sani cewa hadisi nan da aka ruwaito manzon Allah an ɗaura auren shi da nana Khadija an sha giya ko shi ya ruwaito shi an shi'a ne shi ya ruwaito shi yana a cikin dala'ilun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na imamul bai a juzi'i na biyu shafi na 73 ya zo da hadisin ta hanyar muslim bin ibrahim ƙala haddasana hamadu ibn salama an ali bin zaid an ammari ibn abi ammarin an ibn abbasin ya ja hadisin ya je da shi cewa an ɗarma an auren annabi da na khadija cikin maye an fahimta a ruwayar imam ahmad sai aka samu ta dalisi daga hammadu ibn salma ya zan ya cire wannan marwaicin amma imamul bayhaqi sai ya dawo da shi lafiya lau sa'an nan na uku mu tafi abu mafi sauki wanda su da kansu yanzu za su gudu ya zo a al-musnad na imamu ahmad hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da shida imamu ahmad na cewa haddasana abdulrazzaq sana ma'amar an ali bin zaid kwanga bin an ko an abi ƙalace sami ce a ba sa'idin na ji abu sa'id al-khuduri sami'tu aba sa'id al-khudri annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi ya kulu. la taqumu sa'atu cewa manzo Allah ce sa'a ba ta tsayuwa hatta tattatila ne da azimatani da'awahuma wahida har sai an samu jama'a biyu sun yi yaƙi da a wasu ɗaici. yaƙin ali da yaƙin da mu'awiya ko da a wasu wace iri ce ɗaici. da haka tun da ali bin zaid bin jid'an siƙa ne to ashe kenan a daina bacin ma'awiya da shi da ali da awahu ba wahida da wasu daya duk da ke muna da wata hanya wadda muke inganta wannan hadisin an gane amma su dai sauran wannan hadisin ba su yadda da shi ba ashe in dai kun yadda da ali bin zaid bin jura'an to kada ku koma zagin ma'awiya ka ku ga abin da bai yiwa ne gare su ko ma wahida wasu wahida ɗaya ce ba bambanci duka Allah suke ma aiki in kuma ka ce batacci ne to duka bataccen ne za ka sai mu je da za ka fassarawa an fahimci wannan nan malamai in ka ɗauko kutub na tarajib za ka ga sun yi ɗaya ɗaya da shi sake miƙo mi waɗannan littafan su ne yana cikin tarihul kabir na imamul bukhari ya tabbatar da cewa ali bin zaid bin jira'an da ifi ne juz'i na shida ƙarƙashin tarjama ta dubu biyu da ɗari uku da tamanin da tara sa'an nan ga tahazibu tahazib na alhafiz ahmad bin ali ibnu hajirin al-askalani a juz'i na biyar shafi na shida. zuwa shafi na 188 ƙarƙashin tarjama ta 5488 kun ga littafan muna ɗaukowa muna gwada muku domin na ji wani ayin program da shi daga cikinsu Haɗin da ya kwafo na gani duk da kuren da suka yi sai da irin wannan kuren to wanda zai karanta muku ya ɗauko littafi ya gwada muku don kusan ya karanta ɗin ba tafiya kawai ya yi ya lalabo wani ya ɗan rubuce-rubuce ya ɗauko da magudi da menene duka ya gangama ya faɗi ba a'a karantawa ya yi ga littafi nan sa'an nan ga aljarwar ta'adil na ibnu abi hatim juz'i na shida shafi na 241 ah, shafi na 240 zuwa 241 daidai tarjama ta 1021 duka malamai sun ɗaiɗai da wannan marwaicin wannan ta karibu ta hazim ne shi a ƙarshe sa'an nan ga tarihul islam na imamu zahabi sa'an nan a taƙaice ɗaukomi wasu ba su ƙare ba ga su can ga ta hazibul kamal wanda muka aje ko? sannan ga alkamil fi du'afa'ir rijal na ibnu adi ibnu adi ma a ciki daidai shafi na 344 eh, juz'i na shida ne shafi na 344 yake cewa wa kana yughali fi tashayyu yana guluwi a cikin shi'a an gane fi jumlati ahli basra a cikin jumla ta malaman basara wa ma'a da'afihi yuktabu hadisuhu tare da raunin shi ana rubuta hadisan shi sai dai malamai waɗanda suka san jarhar ta'dil su sa abin da ake nufi da yuktabu hadisuhu ko domin kada in samu na keken gura mu ya zo ya an shi hadisan shi ingantacci ne an fahimci wannan kun ga alkamil fi du'afa'ir rijal don haka ali bin zaid bin jir'an shi a dalilin da ifancin cewa manzon Allah ya riƙa hannunta kuma ya ƙi cire hannu magana cewa kuma ya riƙa hannunta babu ya ci ya ƙi cire hannu wannan mun fassara ta zancen abubakar a ko ciki babu abin da ke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zina da wannan matar an fahimta a cikin a cikin ta tahzib hafiz na cewa da ifin minar rabia bayan ya gama mathematics din ya fidda ya yi addition subtraction da square root da komi ya gama komi ce da ifin minar rabia ifi ne ba a karɓar wayad Ali bin Zaid bin jiru'an don haka a nemo wani don za su labe su ce a a daina ahlul baiti ne to tunda ahalil baiti yana son ahalil baiti ne tunda yana son ahalil baiti kun ga wacce ruwayar sai ta inganta ita mata ta muawiya ko kun ga labari ya kare na fi'atul bagiya kenan an gane abin gada bahaushe ce batu ya kare kurma ya makabci ko irin wannan mummunar fasarar wadda yake daukar hadisai na yana yan uwa musulmi wallahi da yawa yau ita ce malaman yamma ke dauka suna yi wasu su sun gama da hadisai yau sun ɗauki ƙur'ani akwai littafi yanzu haka musamman wanda aka wallafa sun ce tunda kun gama da hadisai kun ce a ɗebe hadisi an ɗebe hadisi cikin bukhari an ɗebe cikin musulun sun kasance yanzu su ah, malaman jarhuwar ta'adil yahuda suke baku sun ce tun da kun gama matsalolin nan da akwai ba a cikin hadisai ɗaya suke ba a cikin ƙur'ani akwai su da haka suka yi wani littafi 1000 plus eros in the Quran 1000 plus eros in the Quran suka ce kisatul bakara wadda a cikin suratul bakara suka ce karya ce mutum ya mutu an ɗauki wani ɓangaren saniya an buge shi ya tashi suka ce is unscientific suka ce kisa uzairu mutum ya mutu ya tashi suka ce is unscientific isa ta ashabul hafi ka gama an kare da yan kogon kenan ko suka ce kissa ta ashabul hafi ita ma kissa ce da ifiya mutum bai kwanci shekara 300 da wani abu zuwa shekara 309 bai ce bai sha ba kuma ya tashi an gane suka ce science na 21st century bai da wannan ba ba ka ita ma waɗannan ayoyin suka ce a cire su cikin ƙur'ani suka ce kissa ta saharatu fir'aun yan sihirin fir'aun suka ce su ma sihiri babu cikin sayins su ma wannan kissa a cire ta da mu'ujizar sanda annabi musa da ya sa hannun shi cikin hamuta ya fitar ya zama fari suka ce duk is unscientific duk ƙarya ce annabi ya ƙirƙiro wannan karya an fahimci wannan isa dufana suka ce wannan ba ta mayuwa tatsuniya ce mai zaman kanta tatsuniya ce mai lamba ta farko haka suka ce ita ma a cire ta kissar halittar annabi adam daga ƙasa suka ce ƙasa is silicon for oxide ko sio2 suka ce babu silicon for oxide cikin chemical composition na human being suka ce don haka wannan kissar ita ma a cire ta is unscientific kissar kifi na annabi yunus alaihi salatu wassalam suka ce babu wannan kissar ita ma ƙarya ce annabi ya yi ya ɗebo ta ne daga cikin littafai na ahalin kitabi su ma ƙarya ce su a ƙirƙiro mutum bai rayuwa cikin cikin kifi saboda asid ɗin da ke ciki don haka ita ma wannan kissar ƙarya ce kissar bautar ɗan maraƙi suka ce ƙarya ce wannan ɗan maraƙi ba a bauta mishi ba sai bayan shekara ɗari 700 da wucewa annabi musa sannan aka bauta ma ɗan maraƙin sannan aka yi samaritans suka ce aka karya ce ita ma a cire ta mutanen nan da aka maye birai kun san ya ce kisa birai cikin bukhari bata inganta ba ko suka ce to shugaban yan kogo in ka gama da ta bukhari dawo mata qur'ani alaran madi dan karantu mana kisan mu ji walaqad alimtumul ladina tadaw walaqad alimtumul ladina tadaw منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين to kissa ta cewa wasu mutane sun tsallake iyaka ranar asibi sun yi su Allah ya ce su zama birai wulakantacci suka ce babu ta ɗan adam bai taɓa zama biri ba ba a mai da ɗan adam biri ai biri da ya zama ɗan adam ba ɗan adam ya zama biri ba sannan suka ce kissa ta annabi adam suka ce ƙarya ne ba annabi adam ne aka fara halitta ba ɗan adam daga biri ya samu asali don haka ita ma a cire wannan ayar nan fa gefen tarihi kenan banda gefen wasu ayoyi su wa shamsu ta jarila mustaqarrin laha suka ce duka a cire su wal jibala autada suka ce a cire ita ma babu ta sai da suka lissafa aya dubu da wani abu da haka 'yan kogo in sun gama da buhari da musulun sauran ƙur'ani kuma wannan fasarar da aka wa ƙur'ani aka ce waɗannan ayoyin sun saba ma sayansu irin ta ce 'yan kogo ke wa buhari ta rashe adalci kuma duk wanda aka yi ma ita in ƙur'ani in hadisi in me aka wa ita duk wanda aka wa ita to ba zai kubuta ba an fahimci wannan da haka yan uwa musulmi mu gane cewa wannan aƙidar ta yan kogo aƙida ce ta ɓata kuro sannan aƙida ce wadda yahudawa suka shirya domin su rusa addinin musulunci Allah maɗaukin sarki ya taimake mu kun ga kenan za mu kwana kan nukuta ta sha biyar ko ba za mu samu damar kaiwa zuwa ga ta sha shidda ba hadisin jabir bin samura wanda har wani mathematics ya karkashi aka buga wata kabbara na ce tuna challenging din shi cikin wannan mathematics wannan lissafi da ifin lissafi ne yana cikin mafi raunin lissafin duniya kuma zan yi proving din shi wrong sannan zan ɗauko abin da malamai matabbata suka faɗi game da wannan nukudar to amma za mu haɗu haɗuwa ta gaba za mu ji insha Allahu ta'ala irin katubarar da yake yi wadda ake samun makafi suna biye da shi kuma insha Allahu mun sa kafa wando ɗaya da su duk inda suka shiga sai mun kwakwalo su su bar laɓewa cikin kogo ko cikin kabari suka shiga sai mun je mun kwakwalo su kuma yi ɗai-ɗai da hujjojinsu mun nuna ma mutane hujjojinsu na banza ne da ufa ɗalibuwar matsalubu an yi haihuwar guzuma ɗa kwanci uwa kwanci shi malamin a banza ɗalibai a yofi sa'an na ce in ya cika inda ya haihu ya zo gani in ko bai iya ba to a ɗokomin su joseph shash a ɗokomin su magoliyos don wani ƙaramin ɗan kogo ni bai ishe ne ba na ce musu a yayyafi da ruwan malka na 'yan kogo wallahi ba su ta samin da hankali in dai da baki ake magana zan tsaya ɗai-ɗai-ɗai zai ƙasƙasƙas da abin da suke faɗi ko ba su da abin da za su yi gidan baƙi ne sai kallo sai dai a nuna daga nesa na faɗa musu na ce musu tanki nake bakin take yan kamishi ga ka cikin tasha a ce ba mota nauyi ba kwan mai doki a baka ci a ba dokinka haka na faɗa musu akwai zafi amma mutum ya ɗanɗana ruwan zafi nake baku da gefe don haka idan yana yana ji ya fito wanda ya rabo bai kallon fada ba sai mu zo mu goga in mun goga minti talatin ya isa wallahi zan sa rpg rpg ina da mashin gom ina na sahihul bukhari da sahihu muslim da su tarihu madinatu da mashi e eh, da shi don haka in ya cika ya fito Allah madaukin sarki ya taimake mu da yake mun yi babban bako Sheikh Abdul Muttalib za mu ba malam dama domin ya fa'idantar da mu da wasu daga cikin manya-manyan kalamai waɗanda ya saba yi kun ga muna jana'izar 'yan kogo yau ga malam abdul matsalib ya zo za a yi turbuɗa 'yan kogo kenan ko yau turbuɗa za a yi ba mamaki ranar amsar gaisuwa a kira asadu sunna شيخ السلام عليكم حفظكم الله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 ɗaliban ilimi da muka haɗu a wannan majalisi ba don kuma sai da kawo ziyara ga 'yan uwana da kuma nuna farin ciki da goyon baya da abin da babban malaminmu yake yi a sheikh bashir allah ubangi ya saka maka alkhairi allah ya karfafe ka allah kada ya gajiyar da kai allah ya dafa maka ina yi tuna satu tuka uku ko hudu da suka wuce na buga malam nake ce mashi ga malam abdulhab yana son yi magana da kai imam ahalus sunnati wal jama'a da ke garin kano ya ce babu abin da ke bayi sha'awa a cikin bayanin malam bashir illa har ai a gama ba za ka ji hayaniya ko ɗaya cikin ta a natsa za a yi wanda ko gwara magana aka yi tsakanin taɗe babban albarka da masu albarka za ka gane ko bambanci tsakanin 'yan hayaniya da kuma wanda suke kan turba ta gaskiya to mu ahli sunna sai mu gode ma Allah kamar yadda ya zo hadithin Anas bin Malik riwayar da Imam Tirmidhi Abu Isa Tirmizi rahimahullahu ta'ala da Imam Ibn Majah da Abu Dawud as-Sijistani haka na Abu Ya'la a cikin littafin sa Musnad kazalika da Imam Ahli Sunna Imam Ahmad bin Hanbal alaihim rahmatullahi jami'an sauranto hadisin anas ibn malik allah ta'ala kara masa yadda yake cewa ina jin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita faɗin wannan addu'ar allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ce ya ubangiji wanda ke tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyarmu akan wannan addinin naka anas ibn malik allah kara masa yadda da rahama sai ce ya rasulallah kana da shakku ne a kanmu bayan ka karantar da mu ka ilmantar da mu ka tsalkake mu kana da shakku bayan mu ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya anas zukatan bayi suna tsakanin yatsun ubangiji ne shi ke juya su yadda ya so ka waye gari kana musulmi kafin ka yi yamma marice ya same ka zai kawo bar musulunci gaba ki ɗansa ko ku ka yi yammaci kana musulmi kafin garin Allah ya waye kana kallar jabbar sai ka bar musulunci wannan ba karamin bala'i bace ba karamin musiba bace to kai da Allah ta'ala ya sa ka gane har kake zaune kana kabbara ka gode ma Allah saboda ni'ima ce ta musulunci ni'ima ce kuma ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad bin Hanbal shekara ta 241 ya bar duniya in yana ta ɗalibansa karatu suka ji daɗi sai su yi kabbara ita muke muku to su sai su ce alhamdulillahi ala ni'matul islam sun gode ma Allah da yi musulmi sai ce ku ƙara da kuma ku ce wa ala sunna da yi ku ahalus sunna ma wata gata ce akan wata gata da ya muku don wani ɗan bidi'a ne kai kuma ahalus sunna ne wani kuma kafiri ne kai kuma musulmi ne wannan kaziyya da yawa za ka ga da an ce ma malam kyara magana abu jabbar ci gaba da nazarinka da karatunka da wala allah yanzu ya sake ci gaba da wasu abubuwan da ya dakatar da su amma me yasa yake damuwa da magana abu jabbar nan ne za ka ga mutanen da suke yan boko ne zalla wanda ba su gane addini ba sai su ce ai mutumin ne yana ta cewa a duba shafi na kaza hadisi na dubu da ɗari kaza hadisi na dubu kaza ya maimaita hadisi kaza wannan references da ake ta yi sai suke ganin shine ilimi bayan kuma magana ce wadda shi da yake faɗin ta bai gane ta ba balle inda yake gaya mu a gabansu wallahi bai gane balle wanda suke gabansa to babban musibar shi ne ko ita ce wanda zai taho yana ce maka cewa ai ga shi ya faɗi kun kasa mai mai da martani wannan shi aikin su malam malam domin a yanke hukunci ga wanda yake makaryaci in an ce ya faɗi ai gashi ya faɗa ta sai ka ce kuma da ya faɗi mu ko ba mu faɗa ba shi ke kawai don mutum ya zo ce kai ba ka da uba ba ka da uwa ba a san ubanka ba a san ka ba haka a ganka sai kai kuma kai shiru in kai shiru ka me da amma in ka ce ƙarya ne ni ne wani dan gidan wani wancan ce ta haife ni ina da kaka mai suna wani da wani bangaren ubana bangaren uwa ta kasa ka tanka ko baka tanka ba ku duba kafare da suka zo suka samu manzala sasal da sa a yaƙi sai suka dinga cewa mu muna uzza da lata ba ku da kowa manzo Allah ce ala tujibuhum ba za ku amsa musu ba saboda sun zo babin tahaddi inda ba za a yin shi sun ce mu muna da izza ma da karfi muna da mai taimako ku kuma ba ku da shi nabi sallallahu alaihi wasallam ce ku amsa musu kace ya rasulullah me zamu ce ku ce Allahu maulana wala maulana ku Allah shine majibinci mu ku ba ku da majibin lamarin ku da haka mu inda ya yi maganar da take bukatar murama za mu rama inda ya haukasa kuma Allah shi ake saboda ba ko da yaushe bane kare zai yi haushi ka juya ka kalle shi ba da kare ya haushi ka juya ka kalle shi kana tsira ta zai biyo ka amma tsaya ko sanda ka ce bismillah shi ka fasa sai ka ga koma gefe yana lage da harshe nai yana ganin ba zai iya kaiwa ga can ba haka fa matsala abdu jabbar take saboda bala'i da musiba da ta same mu da aka rena ilimi sai ga hada yan daudu a cikin wai kare abdul kaga mutum ya zazzara idanu wai shi ma littafi ya dauko yana karantawa kaga shi wanda ya faɗi bai gane ba kai da aka koya baka gane ba me za ga mutane balle su gane kullum rashin adalcin da ake ma ahli suna sai a ce wai sun kasa tanka ba abdul dan Allah haka ne yanzu wannan ta taban wani malamin musulunci ake maradi ko kuma dan iskan na ake maradi to kuma sai a ce an ki masu magana babbar abin da ya kamata ku ci gabar gane kuma na shajin malai na faɗi yan uwa su fuskanci cewa abjabar zai zauna a cikin minti ɗaya sai magana sai barka kusan wata ɗaya kana warware ta haka ne ko ba haka ba kadiyar ita ce shi yahudawa ne suka zauna suka gama aikin da suka gama aikin sai suka bashi hula suka ce ga ma mutane sama da shekara hamsin ɗauko ma tun daga kan da tamanin tun 1889 aka haife shi ya mutu 1970 ba misali ne yana nan wani zindiki abu shekara nawa ana ta wannan gwagwagwar ana ta rubuce-rubuce su jama'al banna su rubuta su rubuta littafi sama da guda nawa 80 da wani abu duka wannan matsalolin suke ta tattaunawa kai kuma abu jabaran ɗauka an baka don haka yayin da ya ce kaza ka tanka mai sai gaba zai iya da amsa ba saboda me ba magana su bace mu da muke zuwa mu yi defense a makarantar boko a ta da mu a ce ka rubuta paper ka ce eh tashi kai defense a kanta a conferences kana yi za gane taka ce ko ba taka bace haka ne ko ba haka ba in taka ce kana fara magana za gane yes ka san me kake faɗi in ba taka bace professor ɗaya kawai zai kalle ka daga gefe sai ma tambaya ɗaya yana ma sai fa buhitar lazi kafar irin yanda ake zuwa da an mu abu jabbar tambaya sai ga yari kici kuma mun sha waɗa mai cewa mu in kai magana muna tanka mu kuma me yasa muka yi magana baka tanka kuma duk ɗaya babban albarka yaranka da suke magana su taɓa wannan malami me yasa ba su taɓa ɗauko magana da aka ce ga su ce ƙarya ba ce ba sai dai ɗaya babban albarka abin da ya shi suke maimaitawa to waye zai da kuma sake baka amsa bayan an riga da an ba ubanka amsa kai ba kai magana ba da haka in shi ne wani dan iskan yaro zai dinga bugo waya to mu ne sa'annin ku kai kai magana ko shi magana in shi magana to ka bar shi magana da kansa kai baka da ladabi ne ka sa kana sa baki ko lokacin da muka taɓa magana da makari professor ah, ah, ahmad ibrahim makari sai ɗaliban su dinga bugo waya nace ku tsaya magana kuce ko magana sace ce magana sace shi ya turo ka ce ba shi turo ba to me yasa zaka mara ladabi malamin ka na magana bai ce ya bari ba kai ka shiga to haka yara bi jabbar sai yaro dan karami ya zo wani zindikin yaro kawai dinga ce maka wai an an isa ni a kalle ni yaro ya so zare idanu kamar dan daudu to yaushe za ku lau ina yara shi malamin ka da ya magana ko kuma ka ji an ce wai ai duk abin da kuke faɗi ba karatun ku bane karatun su dakta sani ne an yadda gaskiya ce su dakta sani suka nuna mana mafada faɗa to gaskiya ce a karɓe ta ba shi abdul-jabbar bari gaya muku waye abdul-jabbar ku da kuke garin sakkwato sai mutum ya ce maka na rantse da allah in ka zo sakkwato babu gidan sarkin musulmi kai za ka yi da wannan magana ce na rantse da allah in ka je sakkwato babu gidan sarkin musulmi kai da kake dan sakkwato don allah kana bukatar sai ka buga waya ga dan ka ce dan Allah tabbatar mu wani akwai sarki na sarkin musulmi ko kai ma kana cikin twitter taraddudin kana shakka shin garin nan namu akwai gidan sarkin musulmi ko babu to haka jabar da ce maka ku je ku duba babu kaza billahi alazim ka tambayi ko kai ka ce ma in ƙarya ne maganar da abdul jabbar ya faɗa ni ban yarda da ita ba mata ta zaku wallahi mata ka tana babu abin da zai ta da ya ce maka babu wallahi akwai da ya ce maka akwai wallahi babu shine full identity of jabar Allah malam yana ce ma akwai kaza ka ce a tsaya wallahi babu ka rantse da Allah ka ce babu kuma je ka duba ka wallahi ba za ka samu irin wannan ta fi so hamsin aljabar ya ce kaza sai yaro zo buga maka ka ce ai malam sarki ya ce kazance to taho in ka to ka ɗauko littafi ka ce mai tahi na ban maka da kai da malam sarki je ku karanta wannan ce ta kwato ɗalibinsa mas'udu in ana magana da mun yi magana da tanka da sai kuma sai ga abubuwan ba na ci gaba bane saboda shi malam ya tabka karya sai ce ya kwana yana bincike ya kwana baya bacci me kake bincikawa so babban darasi da za ku fuskanta allah baya bari a karya gaskiya da karya a shi allah na taimakon gaskiya ne da me da gaskiya to ku riƙe gaskiya ku zama abuta gaskiya ku zama masu neman gaskiya kuma ku yi kokari ku yi karatu ɗaliban ilimi muna buƙatar abokan aiki malamai tafiya suke ta yi duba lokacin da malam ya kwanta rashin lafiya ko bai tsayawa bangon yamma da yake tunkaro bala'i daga can yana harbo mu yi sai suka tsaya yau da kullum akwai rayuwa in mutum ya kwanta rashin lafiya ba ka da tabbacin zai tashi ko ba zai tashi ba mutum yana iya tafiya allah bai dawo da shi to idan malamai suna ta tafiya suna ta tafiya ya zamu dole mu sake mu kawo nan makaratun ta natsu mu haƙura da buƙatunmu na rayuwa mu dinkari harkar ilimi da ilmantarwa kana ɗalibin ilimi ba za ka iya sayan littafi ba ma za ka iya sayan waya za ka iya sayan hula mai tsada za ka sayi abun hawa mai tsada magabatan mu ushaqul kutub gidajen suke sayarwa sai littafi ana sai da komai a sai littafi amma ba a sai littafi a sai komai kusan da wannan duk shegantaka da kake ga abjabar ya zazzara idanu na yi ce mu ɗalibai yake nazari nake saboda me an tara mai littattafan an tara masa ne to kai ɗalibin ilimi yi ƙoƙari ka zama na cewa kullum idan ka zauna za ka iya karanta alalakalla shafi ɗari kullum ka zauna malamanmu muna ganin yadda suke fama darasi da za a yi na awa ɗaya kaga malami tun safe tun asuba yana nazari ba zai bari ba sai kusan karfe biyar kuma bayan magariba zuwa isha ne kai kaɗai karatu kai ka tabbata duk karatu na ce a duba tarjama ta kaza mujalladi na kaza ba ka dauko za a ce gashi ba no magan da malam zai faɗi ta minti guda wala Allah wallahi sai awa guda na yinta duba wancan duba wannan duba wannan so kada wannan wahalar ta malamai da tafi a banza mu yi iya ƙuri mu ma mu bada namu lokacin gaba ɗayansa in muka bada lokacin mu wallahi zaga Allah ya taimake mu kuma an samu abokan aiki da yawa Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala yana cewa al'umma ba ta yi wasai da masu da'awa su ne kayan aikinta kuma babu masu da'awar in za ka kalli resho ɗin kiyaye lafiyar ɗan adam a ce ana son duk mutum goma likita guda a kalli tsarin tsaro a ce duk mutum goma ɗan sanda guda rashin wannan resho ɗin shi sa komai lalace a najeriya ɓangaren lafiya sai ka ga likita yana duba wajen mutum talatin a rana guda ka zo ga jami'in tsaro ɗan sanda ɗaya shi zai kula da motoci sama da hamsin da za su wuce a hanya guda Yau shi zai gane wani abu in mun yadda wacce matsala ce haka nan ma janibin ilimi a janibin ilimi matsalar da muke da sai mun samu ardin ɗullabul ilim da yawa shine za a iya cewa wani tafi gari kaza wani tafi gari kaza wani je ka rike mana gari kaza amma yanzu ga ramadan ya tinkaro sai ka ga gari gari wancan gari wancan unguwa wannan majalisi kowa cewa ke zo ka mana tafsiri zo ka mana tafsiri da ɗalibai sun yarda da cewa za su zama ɗalibai ilimi na gaskiya sai ka ga malami ne kawai zai ba da rufki kai wani tafi waje kaza kai wani tafi waje kaza ba shi kenan an gama ba sheikh usaimin malamin mu yana gaya mu ya ce shekararsa 60 yana karantarwa a rayuwarsa shekara 60 sheikh usaimin yana karantarwa tun yana shekara 24 ya fara karantarwa yana zuwa ya zauna masallaci domin ya yi karatu sai ya ga ɗaliban ba su zo ba wata rana da ya zo sai ga wani ɗalibi ya aji littafinsa ya fita sai ce to alhamdulillah tunda mutum ɗaya ya zo ni ma bari in yi nafila kafin ya zo shi ma mu ci gaba da karatu shakku samin ya koma ga masallaci yana nafila lokacin da zai gama nafila da ya juye ga ɗalibin ko ya zo shi ma ya ɗauke littafin sai ya ƙara gaba da haka babu ko amma da yake abin yana ransa haka ya ci gaba da jurewa ya ci gaba da jurewa yana zuwa sai gashi a mamlaka babu malamin da ke ɗalibai masu ardi mai yawa irin shek sami wanda sai da ya ware shekara ashirin yana ko da wasu ɗalibai na musamman karatu lokacin da kansa ta matsa masa ya zo mutuwa aka kai shi amerika ya ce ku da ni garinmu karka je ka mutu hannun arna aka dawo da shi yana karantar wa aka yi a ɗauko takarda da biro wani shekarar mu ashirin da kai muna karatu kai ka karantar da tafsiri wani karantar da usul fiqh karantar da kuma hadisi wani karantar da kaza haka ya raba almajiransa wani aqida shi yasa har yanzu majalisin sa bai mutu to kada wannan wahala da malamai ke sha ta tafi kawai tsakanin malami ne da littattafansa yana da kyau lokacin da zaka zo malami yana cewa a duba tarjama ta kaza littafi na kaza kai ma da takarda da biyu kana rubuta shi zai baka dama kai ma ka zama ɗalibi mai kwazo mai himma wanda akalla ka iya ware awa biyar a rana za ka iya zuwa maktaba ka zauna kai nazari inda malamin ka ɗauko kai ma ka duba ka gani ka samu ƙarin ilimi da ƙarin gani a cikin karatu da wannan za ka yi sa'a watakila ka ga kai ma cikin ƙanƙanin lokaci allah ta'ala ya buɗe maka idanunka allah muku albarka allah muku albarka allah karfafe mu gaba ɗaya Allah ubangiji muke roƙo ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ka yi amfani da mu wajen taimakon addininka Allah kar ka yi amfani da mu wajen ruguza addininka Allah ka tausaya mana kai mana afuwa ka sanya makomar mu ta zama kyakkyawa akibar ta zama abin godiya Allah ya tada mu a gobe alƙiyama mu daga cikin bayinsa nagartattu waɗanda suka yi addininsa hidima kada kuma Allah gajiyar da mu a cikin hidima ga addininsa Allah karɓi rayuwar mu muna kan turba ta addini Allah karɓi rayuwar muna yardaddu a wajenka khairul kalam ma qalla wa dalla wala uridu an utala alaikum al kalam idza kathara ba'dahu yunsi ba'da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum rahmatullah na ganin da wannan jawabin na malam za mu rufe wannan zaman namu na yau sai kuma ranar asabar ko? to maimakon asabar za mu haɗu a wannan masallacin mu ɗauki na kuɗa ta sha shidda ko? ina fatar allah ya